ni ban fahimci me kake son ka ce ba da Allah ka mun bayani dalla dalla yanda zan fahimci ka to magana ta Allah na je na same ta da wani saurayin kuma ta tabbatar min da cewar ne wanda za ta aura ina fatan dai magana ta yadda za ka dawo mana da kudaden nan ne ka san ka daɗe kana ba ni kunya barista maganar kudade dai gaskiya sai dai aiwata domin yanzu ta tarai za a yi kuma ni na fi yadda da maganar malam madu don malam madu shi ya san abin da yake damu.